A to alhamdulillahi daga dai lokacin da aka ba Najeriya mulkin kai zuwa yanzu kusan an yi taro irin wannan makamancin wannan na yadda za a yi a gyaggyara harkokin tafiyar da ƙasa ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba kuma kowanne ana yin shi a yi ta ƙoƙari wajen kawo shawarwari tun zamanin su sardauna ake wannan ƙoƙari to amma kowanne in za a yi akwai tsare-tsare da za a yi to wannan sai na ga tsare-tsaren da aka yi kamar na wancan ba saboda mafi yawa wancan ana zaɓo mutane ne ana barin mutane su zaɓo waɗanda za su wakilce su a wannan taro wannan kuma shi shugaban ƙasa da sauran gwamnoni su suka zaɓi kansu suka zaɓi mutanen da suke so su yi wannan taro so akwai ɗan bambanci wajen waɗanda aka zaɓa ba wai wakilai ne na mutane ba a wakilai ne da aka zaba saboda wani ra'ayi na su shugabanni shine bambanci na biyu shine gaskiya yau yawancin tarurruka idan za a yi akan shirya a tsara dokokin taron ka'idojin taron a ce taron ga manufarsa ga kuma ka'idojin yadda za a gabatar da shi amma fa wannan taron waɗanda aka zaɓa kawai sai dai su ga takarda an ce an zaɓe ka kuma da suka je taron gaba ɗaya babu irin a ce wakilci misali a ce kowace jiha mutum kaza daidai wa daidai aka zaba kuma misali a ce kabilar hausawa daidai kaza kabilar yarabawa daidai kaza kabilar inyamurai daidai kaza irin a raba a yadda yawan mutane na najeriya suke ko a ce musulmai da kiristoci kamar yadda aka san yawan su kamar yadda ake gidaya a ce da musulmai da kiristoci an ware su daidai kaza a'a an yi ne kawai bisa ra'ayi wasu ga wasu sun fi yawa wasu sun fi yawa ba daidaito a ciki sannan da aka zo wajen ranar zaben kamar yadda muke gani a labarai su kansu waɗanda aka tura ranar zaɓe ko ranar taro ranar taro ranar taron da aka fara ba su ma san me za su gabatar ba so da aka da aka zo yawanci abin da muka ji a kafafen yada labarai shine an ɗauko tsofaffin littattafai na tarukan baya da constitution an ba su an ba su sati daya su je su karanta ya ilahi ina mutum waɗanda aka zaɓa waɗannan mutanen za ka ɗauko tarin littattafai na tarurruka ɗin waɗanda littattafai ka ce a cikin sati ɗaya su je su duba su fahimta sannan bayan sati ɗaya su zo a zauna da su sannan kuma a yau ɗin nan nake karantawa a jarida ƙa'idojin taron da za a gabatar ma an rubuta musu sai ranar litinin in sun zo su zauna su tabbatar da ƙa'idojin to da aka taro ne da aka shirya shi ba tare da an shirya ba an shirya shi da sauri kuma ba a tsaya an tsara dokoki da ka'idoji da kuma me ake so a cimma domin gyaran najeriya ba a'a watakila ko don wata manufa da mu mutanen ƙasa ba mu sani ba na biyu shine yau yawancin waɗanda aka tuttura zaɓen nan um, taron nan za ka ga mutane ne uh, ni dai a ra'ayina a yanzu najeriya a matakin da take tana buƙatar matasa masu jini a jika masu tunani waɗanda suke tafiya da wannan zamanin su ike mata su kawo shawarwari akan ya suke ganin ƙasar za ta gyaru a wannan zamanin. Amma ai ai akwai ga dukkan alamu akwai wakilan matasa ai a cikin mahalarta wannan babban taro. idan aka duba wakilan da aka tattara za a ga tsofaffi waɗanda da sun taɓa gwamnoni sama da shekara ashirin baya wani profesa ne ya daɗe an ba shi mukamai ya mamanta da tsarin gwamnati wani ya taba rike mukamin sanata tun 1980 wani ya rike mukamai da irin tsofaffi waɗanda ake ganin da can sun yi mulki su ne suka kashe ƙasar su ne suka kasa yin ayyukan da zai gyara kasar har yau dinnan su waɗannan waɗanda shekara talatin su ne shugabanni ba su gyara kasar ba yanzu ma su aka sake turawa su ba da shawara yadda za a gyara ƙasar mu a tunanin kamar ake yi a sauran kasashe na duniya yanzu kasashe na duniya suna zaɓar ɗan shekara talatin shekara talatin da biyar su ne shugabannin ƙasa mu ma da najeriya haka take me yasa yanzu ba za a yi ba lokacin da yakubu gawan ya zama shugaba bai wuce talatin da wani abu ba ya zama shugaban ƙasa buhari lokacin da ya zama shugaban ƙasa bai wuce talatin to amma baka ganin laihin na matasan ne da ba sa shiga a dama da su matasan Najeriya babu wani fanni na rayuwa da za a ce babu matasa. Matasa ne ginshikin bayan siyasa, ginshikin bayan gwamnati, ginshikin bayan makarantu. Duk inda za ka je a Najeriya matasa ne, amma duk abin da aka zo na shugabanci ko na mulki a ajiye matasa a gefe a danne su. hatta a jam'iyyun nan na siyasa idan aka zo wakilci da za a fitar da shugabanni za a ce akwai shugaban matasa amma ga matasa ɗan shekaru ƙanana sai a ɗauko ɗan shekaru har zuwa yau ɗin na cewa shi ne shugaban matasa abin da mukamin da aka waye don a bawa matashi sai ɗan shekara sittin zama shi ne a wajen to mu matasa da muke waɗannan shekarun sai mu ga yaushe ne wai za a fara ba mu dama mu juya ƙasar nan yaushe ne za mu dinga wakiltar kanmu in zaɓe aka zo mu muke zaɓen in harkar gwamnati ce mu ne harkar gwamnatin ayyukan da ake na gaskiya su waɗannan tsofaffin tun da aka ba da yancin ƙasa 1960 har zuwa yau su ne akan mulki su suke yin mulki tun lokacin da aka zo za a ba da shawara su ake nema amma kullum shawarar su ba ta amfani ta kasa ci gabantar da ƙasar nan ta tafi kullum yadda ake jiya haka ake yau sai dai abun idin ga ɓaci idin ga ɓaci idin ga ɓaci so yanzu misali yanayi ya canza yanayin yadda ake zamantakewa ta ƙasar ta canza ga rashin tsaro ga rashin aikin yi ga rashin abinci wadatacce ga rashin kuɗi na mutane ga rashin lafiya ya yawaita da siyasar ta takule an ma rasa wacce ce jam'iyyar gaskiya wane ne shugabannin nagari. ga tsakanin kabilu wannan kabilan na faɗa da wannan ga tsakanin addini wannan addinin na ganin wannan addinin ya danne shi kuma an zo an haɗa taro an ce wai na, haɗin kai na ƙasa a wajen taron daga fara taron aka samu wani ya, fara kawo rudani cewa baya son ma ai tsarin yadda ake gabatar da magana in za a yi taron na shugaban taron bai ba to da wannan shi ne za a gyaran ƙasa ai ina ganin gaskiya akwai gyara akwai wani sabon tunani ya kamata su masu bawa shugabanni shawara su dinga ba su a koma dai a gyara abubuwa. Ahmad Abubakar Dakta kake ganin makomar wannan taro ya kake ganin za a ƙare shi watannin na uku da za a yi me kake ganin taron zai haihuwar a Najeriya? Gaskiya eh, to abu na farko dai ni a ra'ayi na su waɗannan waɗanda majalisar ba wai mutane ne da suke wakiltar bangarori na jama'a cika ba tunda in a ce misali za a ce bangarori na jama'a na gasken su jama'a suka zaɓe su suka tura su to zan ce lalle za su gabatar da taro daidai ra'ayin jama'a to amma tunda ba wakilai ne da aka bari mutane suka zaɓe su suka tura su ba wakilai ne da gwamnati ta zaɓa da kanta da haka ina ganin lallai za su yi taro za kuma su fitar da mafita irin wani aka zaɓe su su irin ra'ayin da gwamnati take so irin wannan ra'ayin za su gama taron su fitar da shi ba dai ra'ayin jama'a ba in da ra'ayin jama'a ne to da jama'a za a bari su tura wakilansu su je su gabatar da wannan taron shi dai ra'ayi na kenan to da haka wannan taron ina ganin ina ni a na ma yanayin yadda za a gabatar da shi tunda tsarin yadda za a gabatar da shi ma da dokokin har yanzu ba su fita ba to gani nake in ana yin taron ma za a yi ta musu ne a yi ta ihu a yi ta soki burusu abin da ake bukata ba za a cimma ba shi ɗan najeriya abin da yake zuwa a samar masa abinci ɗan najeriya a samar masa wutan lantarki ɗan najeriya a samar masa aiki matasa sama da dubu ɗari bakwai sun je ana neman aiki mutum dubu hudu da dari biyar sun mutu wasu sun ji ciwo kuma an zo ba da aikin kashi ɗaya bisa eh, wajen ashirin ba za ta samu ba yau haka wannan ya kamata gwamnati ta tsaya ta gyara ko wakilai da aka tura irin wannan abubuwan ya kamata ku tattauna ba wani abu wanda za a ce wai za a wani gyaran kasa ba gyaran kasa ɗaya ne ka samar wa mutum aikin yi samun masa abinci eh, kawo masa wutan lantarki da wuta da ruwan sha mai kyau wannan duk shi ne zai kawo haɗin kan najeriya amma duk wani abu da za a ce na rabon kasa na waye waye zai zo a yi a gama ne a ci gaba da ruɗani allah ya kiyaye